Gary Neville tsohon ƙwararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa kuma coach ɗin Ingila na yanzu ya ce ya kamata ƙungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool ta sayi ɗan wasan nan Alex Sanchez domin maye gurbin Luis Suarez a wasan rani mai zuwa. Sanchez dai ɗan asalin ƙasar Chile ne ƙungiyar Barcelona ta sayarwa da ƙungiyar Arsenal a kan euro miliyan arba'in domin ƙungiyar ta samu gurbin da ta iya sayan Suarez. Nabil ya faɗa wa Sky Sports cewa sayan Sanchez ga ƙungiyar Liverpool zai iya zama abu mai ma'ana. idan aka duba abubuwan da zai iya taimakawa a filin kwallo na da dama ko mai kungiyar liverpool za ta yi wajen maye gurbin suarez kuma duk da an san cewa sanchez ba zai iya jefa kwallaye a raga kamar yadda suarez zai iya ba amma duk da haka shine dan wasan a yanzu haka da ya cancanci ya maye gurbin suarez.